assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan zazzafar tasha mai farin jini kuma nan ba ɗaya wato tashar al'ajabi tv wanda muke karanto muku zafafan karatun littattafan hausa domin faɗakarwa da kuma nishaɗantar da ku masu sauraro har ila yau da yi muna a cikin littafin nan da muke karanto muku domin nishaɗantar da ku wato littafin gadar zare na marubuciya hauwa e usman jidda tare da ni jagorar shirin Nabila Aliyu Tudun Wada. A haukacin Nasiru ya miƙe ya ce, waye mutum, Filis karkushe min Zara. Dafa shi doktor din yayi haɗi da cewa I'm sorry zuciyar ta ce ta buga. Cikin tashin hankali momi ta kalli doktor ba tare da ta ce komai ba. Tun daga nan Nasir bai kuma cewa komai ba. Ya koma ya zauna kamar wani sakarai. Ganin an fito da Zara daga emergency room fuskar ta da ta rufe da farin kyalle ya sa Ikram ɗora hannu a ka haɗi da kurma uban ihu ta silale ƙasa sumammiya. Da sauri Nasin suka yi kanta suka shiga fata taimakon gaggawa. Dadi na hawaye ya ciro wayarsa daga aljihu ya kira kira Alhaji Abdullahi muryar dadi na rawa ya ce assalamu alaikum. Jin yanayin muryar sa yasa Alhaji Abdullahi daga kishin gida sauran tashi zaune ba tare da ya amsa sallamar ba yace ce Almustafa lafiya ku na ji ka haka? Da gar dadi ya daure ya ce Allah ya yi wa zarar rasuwa. Cikin mummunan tashin hankali ya miƙe tsaye yana cewa 'Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cikin rawar murya ya ce kuna ina yanzu muna asibiti amma yanzu za mu karɓi gawarta mu koma gida. Ka sanar da iyayen nata? No ban sanarwa da kowa ba illa kai da na sanarwa yanzu. to shi shikenan mu haɗa a gidan a ruɗa alhaji abdullahi mike yana sanarwa da kakar zara tana jin rasuwar zara ta fasa kuka yana fitowa haraba gidan ya fara kwala wa direba kira kamar zai tashi sama ana tafiya yana yi wa direba magana akan ya ƙara taka motar don shi gani yake kamar ba tukin yake ba a daimauci alhaji abdullahi kira bin zara ya ce su haɗu yanzu a gidan el mustapha duk wasu ƙa'idoji da ake bi wajen karɓar gawa dadi ne ya yi aka ba su gawar zara suka nufi gida da ita har lokacin da ya yi nasir zaune jigum kamar wani taɓaɓɓe ko da za a shiga mota momi ta hannunsa ta shigar da shi haka kawai abin zara ya ji gabansa na muguwar faɗuwa hankalinsa ya ƙi kwanciya tsoro da fargaba sun dirar masa a cikin kankanin lokaci don haka ya kasa tuƙin ya sa direba ya tuƙa shi a mota dadi ya kira mannir ya ce masa duk abin da yake ya ba shi nan da 10 minutes su haɗu a gida da shi da zainab su zo yanzu a tare da dadi alhaji abdullahi aban zara suka isa gidan ana yin fakin nasir ya fito su kuku ya shige bedroom sa ya rufe ya yi zaman dirshan a ƙasa ya kasa yin komai dan kwakwalwarsa ta daina aiki shi bai ma san waye shi ba da gudu ikiram ta fito ta fada cikin alhaji abdullahi tana gunjin kuka fito da gawar zara aka yi daga cikin mota aka shigar da ita main falon gidan shi dai aban zara tsaye ya cikin mutuwar dan har yanzu bai san takamaiman abin da ke faruwa ba cike da matsanancin farin ciki manar ya shigo gidan yana ɗaukin ganin ganin Na'im Zainab ko sai cika take tana batsewa tun daga harabar gidan take jiyo ihu Ikram tana kuka da sauri Manniru da Zainab suka karasa shiga cikin gidan matsanancin firgici ne tare da su da sauri Ikram ta saki jikin Alhaji Abdullahi ta yi wajen Zainab tana kuka tana cewa shikenan mu me Zara ta tafi ta bar mu mu me Zara ta mutu wai tashin hankali wanda ba a sa masa rana saboda tsabar rudewar da Zainab ta yi rufe Ikram ta yi da duka hannu bibiyu kamar za ta kashe ta tana cewa ubanki ne ya kashe ta da kyar aka kwaci ikiram daga hannunta duk ta rude ta fita hayyacinta shi mannan rikamewa ya yi a tsaye ya kasa kwakwaran motsi ma a hankali alhaji abdullahi ya kama hannun zainab ya kai ta gaban gawar zara da ke kwance ya ce ga ta nan ki bude ta ki gani da idanki don ki tabbatarwa da kanki hannun zainab na kirma idan ta duk ya firfito waje ta sa hannunta da ke rawa ta yaye farin kyallen da aka rufe fuskar zara da shi da sauri ta rintsa idanuwanta haɗe da haɗiyar yawo kut a hankali ta sauke idanta akan gawar zara fara a haukace zainab ta yi baya da sauri haɗi da yin zaman da baro a ƙasa ta ɗora hannu a katakur ma'uban ihu a ɗimauce take girgiza kanta hawa yana zuba tana cewa wallahi karya ne zara bata mutu ba duk wanda ya ce min zara ta ta mutu sai na kashe shi a kiɗime ta mike ta nufi wajen dadi ta ce da shi dadi filis ka dawo min da zara ta ina tsananin buƙatar ta idan ta mutu ta bar ni ma mutuwa zan yi wallahi ina mutuƙar son zara sosai har raina da zuciyata kullum sai ne kukan bakin cikinta a kusa da ni dan girman Allah ku tashe ta ganin dadi bai magana ba ne ya ta nufi Alhaji Abdullahi tana kugin mutuwa ta ce Filis Abba ka taimaka wa rayuwata ka damun da zara ta da wani gigitaccen mari Alhaji Abdullahi kifa wa Zainab cikin ƙonar zuciya yana zubar hawaye ya kalle ta ya ce kina son nata ne kika yi watsi da ita da lamarinta dan Allah ya dora mata kaddara wacce ke kanki ya fi karfin Allah ya jarbe ki da irin ta ne wanda na san idan ki Allah ya jarba da irin kaddara da ya jarbi Zara da ita Fatima ma mahaifiyarki ba za ta taɓa yin watsi da ke da rayuwarki ba wallahi na san mahaifiyarki ba za ta taɓa yi miki abin da kika yi wa tilan yarta ba na san kora duk duniya za ta juya miki baya ta ƙiki fatima ba za ta taɓa juya miki baya ta kikin ba ko da za a zare mata rai za ta iya rabuwa da ko a kanki ta sha wahala a kanki ta yi wahala da ke iya rayuwarta ta yi miki duk abin da uwa take yi wa yarta ko sau ɗaya bata taɓa kallon ki a matsayin ƙanwarta ba tana ɗaukar ki ne a matsayin yar cikinta amma ke tilan yarta guda ɗaya tak da ta mutu ta bari kin kasa yi mata riƙon da ta yi miki kin wulaƙa wulakantar da ita da rayuwarta alhalin na san da ikiran Allah ya yi wa wannan jarabawar da baki mata abin da kika zara ba mahaifinta cikakken mutum ne wanda ya isa a kira shi dan halak kuma asalin babalatani ne na kwarai tunda ake abin nan yayi muku kara ke da mijinki bai taba yin ko tare ba bayan na san yana jin abin har cikin ransa da kokan zuciyarsa yana dai dauke kai ne kawai har dukan mutuwa kuka kai wa yarsa da karaya biyu amma ko kallon banza me bai muku ba bayan ke ma a matsayin ya kike a wajensa yana da ikon hukunta ki kamar yadda kuka hukunta Zara kamar ku dai kun rike Zara kuke ganin kuna da ƙarfin iko a kanta to kamar yadda kuka rike masa yarsa haka shi ma ya rike ki duk gata da so da kike takamar kin yi wa zara haka shi ma ya miki kuma ba shi ne ya baki rikon zara da kansa ba ke da kanki kika nema wanda a lokacin ma kara ya miki kawai ya baki dan bai so rabuwarsa da yarsa a lokacin ba amma haka ya daure ya baki ita saboda kara irin tashi dan ko a mutanen da ba kowa ne zai irin karar da ya ba kuma tun da ya baki ita bai taba nuna miki komai a fuskarsa ba amma ku kun taru kun azabtar mishi da ya daga ƙarshe ma kun yi sanadin barinta duniya Kina tsammanin Fatima za ta yi farin ciki da muguwar sakayyar da kika mata? Ya karasa maganar yana hawaye cikin muryar kuka ya ce, "Na zuba muku ido ne don naga ko za ku gane abin da kuke yi ba daidai ba ne, kuskure ne, ku gane kukuran ku, amma ina ko riga da kun yi nisa, ni walla kunyar Muhammad nake ji." Da sauri abin da ke kuka tun a lokacin da Ikiram ta ce Zahra ta mutu sosai yake kukan bakin ciki da takaicin karar da yawa waɗanda kwata-kwata ba su san kara da kawaici ba ya ce, "A halaji, har abada, babu wani a tsakaninmu kuskure ne mu duka mun yi ne sai dai a kiyaye gaba zainab take tsaye ta zube akan gawar zara haɗi da ɗora hannu aka ta zandama uban ihu tana birgima tana cewa wayo ni zainab na shiga uku na ga ta kaina ina zan sa raina da rayuwata na ga taskun rayuwa gami da kangin duniya sosai zainab take bori haɗe da zandama uban ihu cikin rawar murya dadi ya ce duk mai faruwa dai ta riga da ta faru aikin ka mai ya gama yanzu mai gaggawa kamar yadda Allah ya ce mu kai ta makwancinta alhaji abdullahi ya ce a shirya ta kafin sallar juma'a sai a yi jana'izar ta amma masallacin juma'a bayan an idar da sallar juma'a cikin kankanin lokaci aka yi mata wanka aka shirya ta tsaf cikin likafani a bisa koyarwar sunna alhaji abdullahi ya ce a kira mijinta dan jim dadi yayi dan ya san akwai tashin hankali kiran nasir shi inda son ransa ne a bar shi kawai da ya hukin din nan ƙara maimaita maganar alhaji abdullahi a karo na biyu cikin mutuwar jiki ya da rum din nasir a can kuri ya gado ya haɗa kai da guya kawai ya rasa me ke faruwa hannunsa dadi ya rugo ba tare da ya ce masa komai ba aiko ba musu nasir ya biyo dadi kamar sakare ko dolo haka suka isa falo kamar raƙumi da akala alhaji abdullahi ya nuna musu gawar zara da ke rungume a jikin zainab ya ce ka yi wa matarka addu'a a hankali nasir ya bi inda alhaji abdullahi ya nuna masa da kallo maganganun da zainab ke yi rungume da zara ne suka dada shi cikin hayacinsa zainab cikin kuka ke cewa ina son ki zara dan Allah ki dawo kar ki tafi ki bar mu please wallahi ina miki mugun so me ya zaki nesa da mu nesa ta har abada ba dawa zara me yasa zaki mutu sai a lokacin Nasir ya tana abinda da ya ce masa Allah ya yi wa Zara Muhammad rasuwa a hankali ya juya inda yake jiyo gunjin kukan Ikram ya juya ya kalli aban Zara ya ga shi ma kukan yake a hankali ya ringa min jama'ar wajen yana kallon su ya ga kowa kuka yake ya juya ya kalli gawar Zara da ke kwance cikin linkafa ne tashin hankali wanda ba a sa masa rana rana wani irin mahaukacin gigi ta can fitanen nan uban ihu ya saki nasir ya saki iya karfin sa ya kurma haɗi da dafa fuskarsa da tafin hannun sa ya durƙushe wajen yana kurma gigi ta can ihu kamar ransa zai fita hannu ya sa yana cizgar gashin kansa yana yakushin fuskarsa yana ci gaba da sakin fitanen nan ihu a haukace yayi wajen gawar zara ya daga ta yi rungume ta gama a sa yana kuka yake cewa me yasa zaki min haka me yasa zaki tafi ki bar ni bayan kin min alƙawarin kasancewa da ni har da mutuwa mun gama tsara rayuwarmu mun tsara yadda za mu rayu da yaran mu cikin farin ciki me yasa zara ya ƙara fashewa da mahaukacin kuka a daidai lokacin da ya tashi daga bacci ya haɗe da tsandar ƙara a kiɗa manasir ya nufe shi ya ɗauko shi ya kawo shi kan gawar zara yana nuna masa ya ce filis na'im ka ce mu ka ta tashi kar ta tafi ta bar mu cikin maraici da kaɗaita gaba ɗaya nasir ya fita fit daga hayyacinsa ya koma cikakken mahaukaci cikin rashin nutsuwa yake yin komai sai a lokacin hankalin manir da ke tsaye kamar mutum mutumi dan ya gaza yin komai tsaye kawai yake yana zubar da hawayen bakin ciki da ka kallon shi ka san yana cikin tashin hankali da tsantsan nadamar rayuwa hankalinsa ya kai ga na'im da ke ta faman rusa kuka yana laliban nonon zara cikin tsananin bakin cikin rayuwa munnar ya fasa kuka dan ya kasa kwantarolin kansa gaba ɗaya wajen tausayin nasir da na'im ya mamaye musu zuciya da duk ilahirin jikinsu na zainab ta yada hijab da ɗan kwali babu abin da ya rage a jikinta sai doguwar riga duk ta zare ta ɗimauce ta fita daga hayyacinta a firgice ta mike ta nufi nasir ta sa hannu tana kokarin kwace na'im daga gare shi da gojajen idanuwansa da suka gama waye ya kalle ta ganin zainab ce tsaye a gabansa tana ƙoƙarin kwace na'im ya sashi shi tuna duk abubuwan da ta yi wa zara aiko cikin zafin rayan muke kifa mata lafiyayyen maruka guda biyu kyawawa masu karfin gaske wanda sai da suka saka ta bajewa wara a ƙasa ya damƙi wuyanta ya ce kin san me ya sanadiyar mutuwar zara a haukace ya ce mata ciwon zuciya ya nuna saitin zuciyarsa ya ce mata zuciyarta ce ta buga wanda ke ce sanadiyar faruwa haka zainab zara ba ta da wata matsala ko damuwa balle bakin ciki sai naki kullum sai ta yi kukan rashin ki a kusa da ita da kuma kewar kallo ɗaya zaka yi wa zara kasan tana cikin matsananciyar damuwa duk iya ƙoƙarin da nake na gana sanya ta cikin farin ciki da walwala amma a banza saboda tunanin ki duk iya kokari na akan na ga Zahra ta rayu cikin farin ciki amma sai da kika riga zamu buri na kika yi ajalin Zara a firgice ta kalle cikin alamun tambaya amma ta kasa furta ko da kalma ɗaya ne kallon ta yake shi ma ya ce yes Zainab ke ce sanadiyar mutuwar Zara saboda da baki ya abin da kika bada bata mutu ba da kin yarda da kaddara kin kuma dauki kaddara kin fawwala Allah komai da hakan bata faru ba da kin rungume ta kin saurare ta kin yi mata gata kin zame mata uwa ta gari da ba ta kukan bakin ciki har ciwon zuciya kama ta ba da kin yarda da rantsuwar da ta miki da alkur'ani da kin ja ta a ki. kin nuna mata so da kula Zainab kin cuce mu wani mahaukacin kuka ya kuma saki cikin rashin nutsuwa Nasir ya sa hannu ya damƙe kafarta ya fara janta a ƙasa ya fara janta a ƙasa har bai durum din Zara inda ta yi aman jini ya nuna mata cikin kuka ya ce kin gani ko saboda tsabar takaici da bakin cikin ki ji yadda ta rinka amin jini tana kokawa da ranta dan tana so ta ci gaba da rayuwa da mu amma kika sa ta dole ta bar mu ba ta ranta na so ba ya kara fashewa da fitinannen kuka a razana kamar an sai kare shi ya mike tsaye ya kuma dankarta ya kuma dankar kanta ya waje da ita yana isa falo ya ji da ita a ƙasa ya durkuso da fuskar sa daidai fuskar ta ce kin san menene magana ta ta ƙarshe da ita ba ta yi magana ba illa sa da take yi ya ce wasiya akan koke da wancan lusar mijin naki ya ɗago da kansa ya kara kurma ihun mutuwa gaba ɗaya idanuwansa sun canza launi sun tashi daga farare zuwa ja sai dai mai isar sa sannan ya kuma juyowa wajen zainab awakaci ce ce maganar ta ta karshe shine in kulan mata da mominta in yafe wa dadanta ko danta da ta haifa wanda shine karami bata fara ambata sunan shi ba sunan ki ta fara ambata don haka Zainab ke ce ajalin Zara ya faɗa da ƙarfi. A wakace Zainab ta yi harabar gidan ba ɗan kwali ba takalmi balle hijabi tana ihu kamar zarariya babu wanda ya iya motsi balle ya taro ta sai mannar da shi ma jikinsa ya gama ya ga mai mugun sanyi ya bi ta a ruɗe yana kiran sunan da tana gab da fita daga gate ɗin gidan ya cin mata cike ɗauke ta tana ihu da zalle zalle a falo ya dire ta a daidai lokacin da abin zara ya ce lokacin sallar juma'a yana neman ya wuce mu mu hanzarta mu kai ta makwancinta ba musu duk suka mike suna shirin ɗaukar gawar zara fitanannen ihu nasiru ya haɗi ta rike gawar gam yana ihu yana gunji yana kuka haɗi da sambatu wallahi babu inda za ku kai min zara ta bata mutu ba na san ba za ta taɓa tafiya ta ba bar ni ba mun yi wa junanmu alkawarruka da dama kuma na san zara akwai amana da gaskiya ba za ta taɓa karya min alkawari na ba dan Allah dadi ku tausaya min kar ku raba ni da zara please wallahi ina santa ina mata mugun so wallahi bata mutu ba dan Allah kar ku raba mu muna matukar ƙaunar junanmu da gaske da kuma zuciya ɗaya da ƙarasa maganar cikin mahaukacin kuka. sosai aka kama kokawa ta tuburan muraran da nasir ya riƙe zara gam ya hana a tafi da ita ya zage ya ringa tikar hauka muraran ya zama cikakken mahaukacin tuburan sai da yar dadi da aban zara da manir suka taron musa suka danne shi suka ja shi aka danna shi a ɗaki aka rufe buga ƙofar nasir ya riga yana ihu kamar zai ɓalla kofar ana zuwa za a kuma ɗaukar gawar zainab ta riƙe gawar gam tana kurma ihu gaba ɗaya cikin tarwa yake yana muguwar sama kamar wacce ake kadawa ganga ita ma ma da ƙirin manir ya ja ta idan na ta ɗaki tana ta turjewa tana teƙar hauka tana ihu gami da fuske-fuske. Abban Zara Nasir ya shiga kwala mu kira yana roƙonsa don girman Allah Abba ka buɗe na je na binne Zara da kaina ko zuciyata ta huta wallahi Abba matukar ba ni na binne Zara da kaina ba. Na saka ta a kabari da hannuna ba zuciyata ba za ta taɓa yarda Zara ta mutu ba da gaskiya kun sanya min kokonto kenan har karshen rayuwata don Allah ku bani wannan damar dan in rayu cikin salama ba tare da kokonto kwanta komai ba yana bubbuga kofar kamar zai balla ta yake maganar ganin maganar da yake tana da matukar muhimmanci da amfani yasa abu tsayawa bakin kofar ɗakin ya ce ka yi min alkawari idan na buɗe ka ba za ka taɓa yi min hauka ba da sauri nasir ya ce ana yi maka ba. na yi maka alkawari abba ba tare da abba ya ce komai bai buɗe shi ya ce ka je durum ɗinka ka shirya ka zo mu tafi muna jiran ka a waje a shirye nake abba mu je kawai abba bai ƙara cewa komai ba ya wuce nasir ya bayansa tana da nasir ya yi daren jiya ya kashe arna kuma bai yi wankan tsarki ba ne ya sa shi cewa abba bari na dawo kallonsa kawai abba Nasir yana wankan yana kukan bakin ciki mai sauti har ya gama wankan ya zura kaya ya fito sanin komai yana iya cakuɗewa ne idan Nasir ya fito ya ga gawar Zara ya sa aka saurin sa ta mota kafin ya fito yana kukan ya shiga mota suka tafi suka bar momi da Ikiram na kuka yayin da Zainab ke cikin ɗaki kulle tana hauka a babban masallacin Juma'a gidan sarki aka yi sallar gawar Zara Nasir na ta kuka har a lokacin ya yin shiru daga nan suka wuce makabartar Dama Gundi da ke kofar isa. kafin su je har an yi ginin kabari sai da aka yi mata addu'a sannan Nasir da Abba suka kama gawar Zara suka saka ta a makwancinta na ƙarshe. Dadi Abba na zubar da hawaye amma Nasiru, kuka yake sosai dan ya kasa dannar zuciyarsa da hannunsa ya sa zaransa a kabari dole babu yadda zai da kansa ya mayar da ƙasa ya binne ta. I'm sorry fans da mutuwar Zara ina son ne muku tuni. Na sauraro ku yi haƙuri da mutuwar Zara muna son mai muku tuni da cewar Kulle nafsin za'ikatul maut duk mai rai dole mamaci ne ba wai ai ta karatun nobel na zallar soyayya ba wato romance and sex ba ya kamata a ringa sirkawa da abin da ya riga ya zama dole kuma yana kan kowa mu dai fatan mu Allah ya mana rahama ya ji kan mai yafe mana ya sa mu cika da imani wannan kenan tunda aka fito daga makabartar Nasir ya dora hannu a ka ya zindima ihu haɗi da rugawa a guje ya zage ya zama ya zage ya zama cikakken mahaukaci ya ringa hauka tuburan muraran a kiɗa madadi ya yi mutanen da ke tare da su magana akan su taimaka masa su kamo Nasir da gudu wajen mutane goma suka bi bayan kansa ciki kuwa har da mannar da ƙyar da jibin goshi suka samu nasarar kamo nasir sai da suka ci uwar dambe sannan ya yi matukar ba su wahala sannan suka samu nasarar danna shi a mota suka danne shi direba ya ja motar ko da aka je gida sai da aka yi fama sosai sannan aka samu aka saka shi a ɗaki suka kulle fashe-fashe nasir ya ringa ya bedroom ɗin nasa da wani abu da ya danganci glass sai da ya rugurugu da shi ya fashe komai da ke ɗakin ya ringa ihu yana hauka game da matsanancin kuka mai tsananin cin rai kowa a gidan Dukan jikinsa ya yi matuƙar yin sanyi kowa ka gani cikin matsanancin bakin ciki da damuwa yake ba jin komai sai shi shekar kuka. Zainab kuwa ita ma sai hauka take a ɗakin da aka kulle ta tana kuka kamar ranta zai fita tana dukan kofar. Bayan kwana bakwai da rasuwar Zara aka share makoki kuma tun da aka rufe Zainab da Nasir ba a buɗe su ba sai haukan dai suke. Sai ranar da aka sharar makoki sana ji Abdullahi ya ce a fito da su ba musu aka buɗe su duk sun rami sun fita hayacinsu sun yi baƙi sosai kamar ba su ba. Zainab da sauri ta faɗa jikin abin zara ta ƙara sakin hargitsatsen kuka cike da tsananin nadama cikin kuka ta ce abu zara ta tafi ta bar ni abu me yasa zara ta yi min irin wannan hukuncin mai tsananin gaske dan Allah ka taimake ni ka bata haƙuri ka ce ta dawo ina tsananin ƙaunarta duk abin da na yi na yi ne bisa zafin zuciya amma yanzu na yi matuƙar nadama da dana sani na tuba ya Allah astaghfirullah a tuba na shiga uku ina zan saka kaina da rayuwata idan laifi ne wai Allah ya hore ni da irin wannan masifar mai zafi Allah na tuba ka yafe min ya Allah ta ƙarasa maganar cikin matsanancin kuka mai taɓa zuciya ki jikin kowa ya mugun sanyi zuciyar kowa ta kare kowa ya shiga zubar da hawaye nasir tun da ya fito ya koma gefe ya rakwabe bai kuma ci ko ba. gaba ɗaya ya koma miskini kallar tausayi hawaye na zuba daga fuskar rabin zara ya shafa kan zainab ya ce wanda ya bamu ita ya kuma fi musanta ya karbi barsa. dan alkawarin allah baya tashi babu abin da zara ta fi bukata daga gare mu yanzu sama da addu'a shine kaɗai hanyar da zamu nuna mata tsantsanso so da ƙaunar da muke mata mu ma nan duk zaman jiran namu lokacin koma ga allah muke domin gaba ɗayan mu matafiya ne komai daɗewa rayuwar da za ka yi a duniya dole akwai ranar da zaka bar ta ka amsa kiran mahaliccinka don mutuwa ba ta ƙunƙusa ƙofa kuma Allah baya taɓa barin wani dan wani ya ji daɗi idan lokacin mutum ya ko sakon ɗaya ba za a taɓa ƙara masa ba ko yaushe a ko ina idan lokaci ya tafiya zami ba tare da wani ɓata lokaci ba shin kana ina me kake aikatawa a daidai lokacin nan wallahi idan ta zo a daga yadda kake tafiya za ka yi shi yasa ake sa yaushe a kowane lokaci mutum ya kasance yana aikata alkhairi ana sa dan adam ya kasance mai tsoron Allah mai aikata fita alkhairi a kowace rana na yanzu mutuwar ba ta ake sai a kwanta da kai ba a tashi da kai ba ko a tashi da kai ba a kwanta da kai ba don haka mu kasance masu tsoron Allah da tunawa da ranar sakamako mu kyautata mu'amalar tsakanin mu kyautata mu junanmu mu zamo masu yafiya da afuwa mu zamo masu zumunci mu zamo masu duban laifukan kanmu ba na wasan mu ba mu zamo masu yi wa kanmu hisabi to sai abin zara ya musu nasiha mai rasa zuciya daga ƙarshe Alhaji Abdullahi ma ya karba ya iyayensa akan yadda da kaddara da jarabawar Ubangiji haka ma dadi ya yi yayinsa don gaba ɗaya jikinsu ya yi mugun yin sanyi sun sadu da cikin ikon Allah sosai zuciyar Nasir ta yi sanyi ya ji sauƙin abin da yake ji zugi da raɗaɗin da ƙirjinsa yake masa ya ji ya ragu sosai haka ma ta fasa ƙuna a zazzala zafi kunci da zuciyarsa ke masa ya ji sun gushe a hankali Nasir ya miƙe ya ɗauki Na'im da ke cinyin mandir ya miƙa momi ba tare da ya yi magana ba ya juya ya nufi bedroom ɗinsa kiran sunan Alhaji Abdullahi Nasir tsayawa cek ba tare da ya juyo ba ya ce masa ka yawaita faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi masibati wa kairan mai ha. Astagfirullah, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hasbunallahu wa ni'mal wakil alhamdulillah insha Allah Allah za ya yi maka damuwarka ya maka maganin damuwar da kake ciki ya gusar maka da bakin cikin da kake ciki murmushi Nasir ya masa ba tare da ya ce komai bai shiga bedroom ɗinsa ya kulle addu'a dadi yi aka shafa dadi ya kalli Zainab ya ce yaushe zaki koma gidanki cikin muryar kuka ta ce sai an yi sadakar bakwai oke kawai dadi ya ce mami dai bata ce komai ba illa rungume na'im da ta yi a ta tana hawaye tana ƙara jin tsananin tausayin yaro a ranta ranar da daddare nasiru na kwance wajen karfe ɗaya na dare ya kashe gaba ɗaya lati ɗin da ke bedroom ya kwanta da gingine yana kallon sama ya tsinduma duniyar tunani yayin da hawaye ke zubo masa a hankali ya ji motsi a gefensa cikin mutuwar jiki ya juya bangaren da ya ji motsin zara ya gani zaune a gefensa sanye da dogon riga ta atamfa ta saka hijab ta na mishi murmushi hawa yana zuba daga idanunta zuwa kuncinta a hankali ta sa hannun da ta shafa fuskarsa zuwa saninsa ta cusa hannunta cikin sumar kansa cikin muryar kuka ta ce unkul ba kai min adalci ba dama wannan ce irin soyayya da kake min ka san ba na son bacin ranka balle har ya kai ga kayan kuka unkul matukar kana son da kwanta a kabari na cikin salama kai min alkawarin baka ƙara min kuka. yana share hawaye girgiza kai a aka yi min magana ka ce kai alkawarin ba za ka ƙara kuka ba cikin rawar murya ya ce na miki alkawari ban kuma ƙara kuka amma me yasa kika tafi kika bar ni murmushi ta yi ta kai masa kis limshi ido nasir ya jin shiru ya sa nasir saurin buɗe ido ganin wajen yayi ba kowa miƙewa ya ya kunni light ya ga kwata-kwata ba alamun zara hannu ya ɗora a kansa yana shirin kurma ihu sai ya tana da alkawarin da yi wa zara don haka ya saurin mai da kukansa ya shiga kukan zuci ya tabbatarwa da kansa zara ta fara masa gizo ne miƙewa ya shiga bedroom ya ɗauro alwala ya zo ya tada sallah tun daga ranar nasir ya daina haukan kuka da ihu ya koma kukan zuci kawai ya zama so silent kamar ba shi ne nasir din ba mai yawan wasa da dariya mai yawan san barkwanci da yawan tsokana duk ya zama wani iri da shi kwata-kwata baya magana kullum yana ɗakin sarfe idan ka ga ya fito to masallaci za shi don ko abinci baya ci sai momi ta matsa masa da ƙyar yake shan ti ko kofi ranar sadaka bakwai nasir yana kwace a bedroom ɗinsa ya ringa jiyo magana sama-sama kasancewar baya san hayaniya ko yin magana ya sa nasir miƙewa don ya sa ƙofar sake yana kaiwa daidai ƙofar ya jiyo maganar Zainab na cewa momi duk duniya babu wanda ya fi cancanta da ya rike na'im sama da ni don Allah momi ki bani shi tab wata irin muguwar zabura Nasir ya asu ya waje bibi yake taka step din saboda tsananin sauri a zafafe ya fisgi na'im daga hannun Zainab a matukar fasace kalle ta ido cikin ido ya ce lallai Zainab ke cikakkiyar mara kunya ce fasararriyar zamani ki yanzu idan kina da kunya da cikakkiyar nutsuwa ko bana rayu kya ma so mu taba na'im ko an gaya miki na manta abubuwan da kika yi akan shi tun kan ya zo duniya tun yana cikin mahaifiyarsa tun yana cikin mahaifiyarsa sai yanzu ne zaki nuna so da damuwarki a kansa sai yanzu zaki kula da shi ko kuma shi ma kina san da baki rukunsa ne ki salwantar da rayuwarsa kamar yadda kika salwantar da rayuwar mahaifiyarsa ko ke a zaton ki ba zai samu labarin kashe masa uwa da kika yi ba ko kina son wanke laifinki ne a wajensa dan kare ya girma ya dau fansa to bari ki je matukar mahaifinsa Nasir Mustafa yana raye sai ya dau fansa kuma kar ki dauka kin ci banza ko rayuwar Zara ta tafi a banza don wallahi azin ba zan taba barin makasin Zara su rayu cikin cikin farin ciki da walwala ba ihun kuka zainab ta zindima haɗi da yin kukan kura ta yi kan nasir to masu sauraro bara mu kwana a nan sai idan allah ya kai mu za mu ɗora ta ga inda muka tsaya ku dai ku dai ku ci gaba da danna mana subscribing lakin subscribing da lakin da comment da lasa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora